Kamar yadda bincike ya nuna yadda ɗan adam ke canzawa daga wani lokaci zuwa wani lokaci, haka ma muhallinsa da kuma al'adunsa ke canzawa. Idan muka dubi ɓangaren soyayya, al'adar soyayyar zamani da irin ta lokacin magabatanmu akwai matuƙar bambanci musamman ma saboda wasu dalilai na ci gaba da ɗan adam ya samu a rayuwarsa wadda take tafiya da zamani. Abin tambaya a nan shine, a mizanin shekaru nawa ya kamata iyaye su bar 'ya'yansu su fara soyayya? Haka kuma matasan da kansu, wani lokaci ne a irin nasu tunanin ya kamata su fara soyayya? Sunana Hussein Muhammad Musa. A matsayinka na saurayi shekara nawa ya kamata kai a rayuwa kafin ka fara misali neman aure ko kuma ka fara samun misali neman budurwa haka? Wasu suna farawa da kan shekara ashirin wani kuma da kan sha biyar zuwa sha shida. Wani shekaru ne daidai? Shekaru daidai shine daidai da kan zuwa ashirin zuwa ashirin da biyar. Me dalilin ka na cewa haka? Wanda yake dan shekara ashirin zuwa ashirin da biyar shi ya mallaki hankalinsa kuma ya san me yake yi. wanda ya fara da kan shekara sha biyar zuwa sha shida bai san me yake ba kawai dai yana zuwa ne amma kawai dan dai kar a ce dai baya zuwa ne kana kana dan shekara nawa ka fara kai ka fara soyayya ni gaskiya ni harin zai ban fara soyayya ba kawai dai ina dai friendship ne dai kawai da da girlfriend ne kawai to ba soyayya kuke ba kenan abu tashi dai kawai dai eh. tsakanin saurayi ai eh, namiji dai da mace haka dai amma ba magana soyayya tsakanin ku ba wata magana soyayya kawai dai muna muna friendship da kawai iyaye sun taɓa baka shawara ne cewa ka bari sai ka kai wani shekaru ko ko dai kai dai kawai dan mizanin kanka ga haka ya fi maka kyau a ni dai a yanda dai na tsara rayuwa ta kenan iyaye ba su baka wata shawara kan hakan ba eh sunana Hauwa Hassan shekaru ne kamata misali ke fara samartaka eh, zance misali eh ya kamata a ce ana ba wa ilimin mata muhimmanci mm. don haka ya kamata a ce kowace yarinya an bata ta gama secondary school kafin ma a bari ta fara wani mu'amala da namiji kamar dai a ce zance din ya kamata a ce an bata ta gama school Ba ki ganin wasu saboda yawanci misali kowace yarinya tana da waya hannu yawanci suna farawa tun ka lokacin ma ya kai? ba tare da sani ba a lokacin mu mu ba a ba mu wayar hannu ba har sai da muka fara wayar eh sannan aka baku waya da aka ya kamata a ce su ma iyaye sun kawo nasu contribution din su jinkirta ba wa yara waya da wuri saboda in ka duba ko a yanzu yadda ake faɗiwar wayar da da external exams yadda rate of failure din it is very high kuma ba wani abu ne yasa hakan ba ana ba wa yara wayoyi suna ko da yaushe they are on social media or mm. something like that shi yasa ba sa samun lokaci suna karatu yasa ake filin din wayar da da nepo da sauran Abdurrahman Mahmud. Mala Abdurrahman kana soyayya yanzu haka kuku kai aure kuku ya kake ciki? A'a ba na yi dai. Baka fara bane kuku me dalilin kuku dai an bata maka rai ne ka daina kuku me ki faruwa? a shekaru ne kawai dai ba su kai ba sai dai kawai a yi friendship haka to a ganin ka kai shekara nawa ya kamata misali ka fara neman aure ko ka fara neman budurwa saboda gaskiya to a yanzu dai situation din yanzu dai na rayuwa yanzu komai da ya riga ya lalace dai wasu mazan sukan fara a the age of 20 above to kaman kai nake magana misali shekara nawa kake ganin daidai ya kamata misali ka fara tunda ka ce baka fara ba yanzu eh shekara 20 sai ka kai shekara 20 sannan ka fara eh ra'ayin wasu matasa kenan maza da mata a game da lokacin da suka ga yafi dacewa su fara neman soyayya ko kuma su fara zance